Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. a jiya juma'a kasar rasha ta haramta wa wasu jami'an kungiyar tarayyar turai guda takwas shiga kasar a matsayin martani ga takunkumar da kungiyar tarayyar turai ta dora wasu 'yan kasar rasha ma'aikatan harkokin wajen rasha ta ce a cikin mutanen da aka aza musu takunkuman sun hada ne da vera jurova mataimakiyar shugaba a hukumar zartarwar tarayyar turai da david sassoli shugaban majalisar dokokin turai da kuma jack marie mamba a tawagar majalisar dokokin turan tarayyar turai tana ci gaba da aiwatar da manufofinta marasa kan gado da kuma daukar matakan haramtarwa a kan 'yan kasar rasha da kuma kungiyoyinsu a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen rasha ta fitar ta zargi kungiyar tarayyar turai da fitowa karara bisa ganganci tana cin mutuncin manufofin rasha na cikin gida da na kasashen waje. Sasoli da shugaban hukumar zartarwar tarayyar turai ta EU Ursula von der Leyen da shugaban majalisar harkokin siyasa Charles Michel sun yi Allah wadai da matakan da rashin ke ɗauka daga kausar murya a wata sanarwar haɗin gwiwa matakin da suka ce ba za a lamunta da shi ba kana suka ce wannan na tabbatar da Moscow ta ɗauko hanyar adawa da ƙungiyar ƙasashen turan. fadar white house ta ce amurkawa miliyan 100 sun samu cikakken rigakafin covid-19 adadin da ya ninka na watan da ya gabata inda mutane miliyan hamsin da biyar suka samu rigakafin babban jami'in yaƙi da cutar covid-19 a fadar white house jeff zent shi ne bayyana haka a matsayin gagarumar nasara a wani taro a jiya juma'a waɗannan amurkawa miliyan ɗari suna da nutsuwa da kuma kwanciyar hankali kana suna sane cewa bayan tsawon lokaci da matsalar da aka fuskanta tsawon shekara guda yanzu sun samu cikakken kariya daga cutar inji zaint kowane ba amurke da ya haura shekara goma sha shida ya cancanci a yi masa allurar rigakafin kanin shugaba joe biden ya yi alkawarin samar da isasshen rigakafin ga kowane ba amurke wanda ya haura shekaru goma sha biyar kafin karshen watan mayu a hali da ake ji kuma amurka ta dora haramci a kan tafiya zuwa kasar indiya daga ranar talata saboda barnar da covid-19 ta yi a fadin kasar da take nahiyar asiya gwamnatin shugaba joe biden ta ɗauki wannan mataki ne sakamakon shawara da hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta bayar a cewar sakatariyar jarida a fadar white house jen saki wannan haramcin zai hana waɗanda ba 'yan asalin amurka ba shigowa ƙasar a cewar kamfanin dillacin labaran reuters daman can akwai irin wannan haramcin tafiya da amurka ta dora akan waɗanda ba amurkawa ba da suka fito daga wurare da cutar take tsananin illa cikin kwanaki goma sha hudu da suka hada da afirka ta kudu da brazil da birtaniya da ireland da tarayyar turai da china da kuma iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomin majalisar ɗinkin duniya sun ce mutane da suka arce a watan da ya gabata daga hare-hare a garin fama da ke gabar teku a arewacin mozambique yanzu adadinsu ya karu zuwa kusan dubu talatin da ɗari biyar akasarin waɗanda suka arce daga fama sun je pemba babban birni a lardin cabo delgado da ke arewacin mozambique hukumar 'yan gudun hijira ta ce ta samu labarin cewa 'yan bindiga masu ikirarin musulunci sun kashe mutane da dama kungiyar nan da ta fara ayyukanta a garin mai arzikin mai da iskar gas a ranar 24 ga watan maris mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya baba baloch ya ce dubban mutane sun fice daga fama a cikin fargaba da sawu akan hanyoyi da ma cikin teku ya ce mutane sun isa femba ba su da komi a hannunsu sautari babu makoshin lafiya ko kuma suna dauke da raunuka a jikinsu da kuma fama da tsananin tamowa a ƙarshe yayin da juyin mulkin sojoji a myanmar ke cika watanni uku wasu sassan kasar da ke kudu maso gabashin asiya na fama da mummunan tasirin da juyin mulkin ya haddasa Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Yanzu dai ta tabbata cewar mayakan Boko Haram sun kwace ikon wasu garuruwa tare da kakkafa tutocinsu a jihohin Niger da Yobe. Sun kafa tutar su saura ka suna nema su mai da wajen ya zama gari masu kamar dai a Zambiza. Wannan magana ba na magana ba na jihar Niger kawai. Wannan magana da ya shafi Najeriya. eh akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya amma an ce ana ganin su suna wa'azuzzuka ma wani lokaci a masallatai da suka kori karuka. haka ne gaskiya ne dan wani lokaci ma in ka duba in an za sun kama mutum in za a kawo kuɗin fansa sai su ce a zo da shi in an zo a shiga masallaci an ka shiga masallaci ka zauna a wurin wallahi al'amarin ya yi kamari sosai malam nasir adadin garuruwa gaskiya suna da yawa sosai dan kaga kaman yanzu alawad kadai mm. ƙauyukan da ke karkashin shi sun fi ɗari kuma duka wayannan ƙauyukan duk sun gudu yanzu don da lokacin da zafi ya masu yawa wayannan ƙauyukan suka dawo nan alawa su wato gunduman alawa suka tsaya da aka kawo hari aka kashe wayannan sojojin sai gwamnati ta cire wayannan jami'an tsaron ya sa duka kowa yanzu an guje a wayannan yankunan to in ka kirga a ce ɗari ɗari ma kawai ƙauyuka ɗari ɗari kuma ward guda bakwai ai kaga ko ba karamin wannan bane kusan muna neman eh, ɗari bakwai da wani abu yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari wannan gari na gaidan da ya kasance mahaifar inspector general din yan sandan kasa ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su takwas kenan A hukumance gwamnan jihar Niger Dr. Abubakar Sani Bello ya tabbatar da cewar mayakan Boko Haram sun mame wasu garuruwa a jihar Tasa. Diga da suka zo da 'yan Boko Haram sun matsa mu kasan shiroro da manya sun aure matan da ƙarfi da yaji sun kori mutane da ƙauyuka sama da ƙauyuka bakwai ko takwas ba kowa sun kafa tutar su saboda haka suna nima su mai da wajen ya zama gari masu kamar su a Zambiza kuma na yi kira ga gwamnatin tarayya wannan magana ba na magana ba na jihar Niger kawai wannan magana da ya shafi Najeriya Zambiza da suke ciki shekara shekara na yakan su ba nasara ba in suka tsaya a nan ne kuma zai faru daga zambiza zuwa abuja kila kilomita ɗari ne amma daga nan zuwa abuja awa biyu suna cikin abuja awa biyu suna cikin saboda kan ma ana ganin ana zaune abuja cikin wani galihu mu muna nan awa biyu suna cikin garin abuja gwamnatin tarayya ba ta kawo ma daukin sojoji ko yan sanda mun yi kuka ga gwamnatin tarayya mun yi zama da yan sanda mun yi zama da sojoji kuma tun ba yau ana yi zo amma har yanzu labarin da muke amma muna sa ran za su zo ai wani a mataki mu kanmu za mu ba da namu gudunmuwa game da wa'annan jama'a da suka dawo daga ƙauyukan su zuwa cikin garin mina me wani mataki gwamnati mutane kusan dubu uku na su kwana nan jiya an aka ba su abinci amma alhamdulillah wasu sun fara koma wasu sun baro ƙauyukan su cikin tsoro amma bai shafi ƙauyukan su ba su muna ulsu kuma gidajen su yau amma wasu ɗaukar musamman kamar kuci da guni barayi sun riga sun ɓace garin ba da suna nan tukunan sai mun tabbatar cewa garin babu wani matsala kafin su koma. Gwamna Abubakar Sani Bello To bayan wannan jabin na gwamna kuma wakilin mu Amina Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da Jibrin Abdullahi ta fidan alawa. In za iya tunawa alawa na ɗaya daga cikin garuruwan da 'yan taadda suka tarwatsa shi suna baya akwai lokacin da su boko haram ɗin suka yi releasing bidiyo wato suka saki bidiyo kenan hmm. bayan sallan layya sun yi sallan nan ne daga dajin niger suka yi releasing bidiyo to wanda ana zargi kaman daga nan kurmin dajin nan ne na alawa game reserve tun daga lokacin nan ba a samu sauki ba a wayannan yankunan kuma kowane lokaci suka kawo hari in dai suna harbe-harbe zaka ji suna allahu akbar Allahu akbar kaga wannan duk alamu ne na Boko Haram bayan haka in ka duba kusan a ce a cikin ward takwas wanda ke nan hayin riba shiroro din nan yanzu haka sun kore kusan ward bakwai kan ward ɗaya ne erana kawai ya rage yanzu haka wannan yankin wato duk sun kore mutane wurin sun kafa tutoci ne eh akwai tutoci da suka kafa a wannan yankunan gaskiya to yanzu wani hali kuke ciki to mutane suna cikin halin tsananci wallahi mutum wanda ke zama a gidan shi ya saba ba da noma ga abinci sai yanda ya so yanda ya ga dama yanzu nan ya dawo a titi a fando gari koko a mina yana yawo ba shi da kowa wani kawai daga shi sai takalmi da ya fito wasu matan ma sun ma rasa 'ya'yansu sanadiyan haka uwa ta bi wani hanya ɗanta ya bi wani hanya ai kaga ko an shiga wani hali. Na'am an ce ana ganin su suna wa'azuzzuka ma wani lokaci a masallatai da suka kori karuka haka ne? Gaskiya ne dan wani lokaci ma in sun kama mutum in za a kawo kuɗin fansa sai su ce a zo da shi in an zo a shiga masallaci masallaci an ka shiga masallaci ka zauna a wurin wallahi al'amarin ya yi kamari sosai malam nasir mu ga gwamnati don allah ta taimaka ta agaza a kai mana jami'an tsaro saboda mu samu mu koma gidajenmu gundumomi ko kuma ward guda bakwai da kace ka san kuna da adadin garuruwan da ke wayannan ward adadin garuruwa gaskiya suna da yawa sosai dan kaga kaman yanzu alawa ward kadai kauyukan da ke karkashin shi sun fi ɗari kuma duka wayannan kauyukan duk sun gudu yanzu don da lokacin da zafi ya musu yawa wayannan ƙauyukan suka dawo nan alawas wato gunduman alawas suka tsaya da aka kawo hari aka kashe wayannan sojojin sai gwamnati ta cire wayannan jami'an tsaron ya sa duka kowa yanzu an guje a wayannan yankunan to in ka kirga a ce ɗari ɗari ma kawai ƙauyuka ɗari ɗari kuma ward guda bakwai ai kaga ko ba ƙaramin wannan bane kusan muna neman eh, ɗari bakwai da wani abu yanzu kuma sai jihar yobe inda mayakan boko haram suka kwace garin gaidam tare da ɗaiɗaita mutanen garin daga birnin maiduguri ga rahoton wakilinmu na wannan shiya haruna dauda biyu a ranar juma'a da marace ne ta gabata ne dai wasu da ake san cewa mayakan boko haram ne suka kai hari garin gaitan da ke jihar yobe wanda yanzu hakan ya haifar da tsayan al'amura ce da ma ficewa da mutanen garin ke ci gaba da yi ganin cewa babu wani harka da ke gudana a wannan gari in banda su waɗannan mahara da ke ci gaba da kara kai su a cikin wannan gari yanzu dai al'umman jihar yobe da dama sun fice sun bar wannan gari yayin da wasu daga cikinsu ke samun mafaka a garuruwan da ke dama-dama wasu kuma ke tsallaka jamhuriyar Nijar wanda waɗannan maharan kuma ke ci gaba da sheke ayarsu a wannan gari yau kwanaki biyar kenan da aka ce waɗannan mahara sun kwace ragamar shugabancin wannan gari wannan gari na gaidan da ya kasance mahaifar Inspector General ɗin 'yan sandan kasar ya fuskanci hare-hare mai yawan gaske a baya wanda aka ce ko cikin wannan shekara an kai hare-hare kusan su takwas kenan a talin tarin daren jiya ne na tuntubi shugaban karamar hukumar gaidan ɗin kawai tarho wato Alhaji Ali Kolo game da halin halin da garin nasu ke ciki ga dai abin da ke cewa gari ba ba mutane ba ba su dawo ba har yanzu mutanen gari ba mutane da safe yaran karuwa suka yi anguwa anguwa suka raba kansu su yan boko haram ne wallahi da safe aka ba mu labarin cewa akwai akwai mala akwai akwai alayi yunusa akwai a wajen da akwai a fulatari akwai akwai na suna nan sun raba kansu kuma suka shigo kofar fada wanda inda ake kiransa ganyakura sannan eh. ma ba za ka bi ba su suke da control da garin kenan ceguera cuando mutane suka fara fitowa suna ta fitowa wallahi malam in ka gani bayan mata da yara akwai wanda suka karya azumin su ba wallahi saboda wahala anan an yi an yi a kai musu burodi da sadin da gaisha ko ba abin da zai yi mm. abin ne ya yi kadan ya yi kadan akwai jama'a mu a nan a mazagon akwai jama'a mu a nan bukarti mm. akwai mutanen mu a yano sare akwai mutane mu a yusufari gashi mm. eh, amma wallahi jama'a mu duk sun fito gari ba kowa empty to madalla to akan wannan ne kuma gwamnan jihar ta yobe mai Ibrahim Malabuni ya gana da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya General Loke Rabo. Kakakin gwamnan Mamman Muhammad ya mun bayani akan wannan tattaunawa. can ran aka samu matsala na yan boko haram suka shiga garin gaidam da suka shiga kuma akwai yan ta'addi da suka yi sannan kuma jama'a da yawa suka suka fita don kasan kowa yana kokarin tsirar da rayuwa tukuna to shine shi mai girma gwamna ya je gun shi babban hafsan hafsoshin rundunar sojin najeriya janar irabo su tattauna akan yadda za a yi a kawo zaman lafiya a wajen nan domin kamar yadda ka sani gaidam wuri ne wanda yake boda da Nijar kuma yana boda da wajen damaska wato nan din wajen Lake Chad region din kenan inda kuma gaskiya wurin ya yi suna sosai a matsala irin ta wannan ta'addanci da sauransu shi yasa ya je su tattauna a ga yadda me za a iya yi kuma wadda daban wanda zai sa Allah ubangiji ya samu mana zaman lafiya a wurin a wurin ma shi General Irabo ya bada koda cewa a ƙara sojoji Mamman Muhammad Ahmad, Darakta Janar na harkokin watsa labarai na gwamnan jihar Yobe. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin wakilanmu da ke jihohin Borno da Niger, wato Mustapha Nasiru Batsari da Haruna da biyu. Sai kuma Solomon Abu wanda ya daidaita mana sauci. Hassan Maina kaina ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ku kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. Yau dai mun yi kokari mun tattaki zuwa masarautar wato Jemi Gili dr ayuba agwadu audu da ke karamar hukumar obi kuma yau za mu tattauna da shi akan wannan masarauta na migili da ke nan karamar hukumar obi a nan jihar nasarawa mai martaba muna maka barka da zuwa cikin wannan zauri nan ma ana maka maraba da zuwa kamar yadda na faɗa yau za mu duba tarihin wannan masarauta da kuma wasu al'amura da suka jibanci wannan masarautar taka ah, da farko mai sauraro zai so ka bashi takaitaccen tarihin wannan masarauta na migili ah, barkanmu da haka ah, masarautar migili ko da ke dai bigilin su ne mutane da suka fara zuwa wannan kasar amma an kikiro masarauta ne a ta shekara 1980 lokacin bayan da aka kirkiro da wannan masarauta kamar wane ne fara eh, sarki a wannan masarauta a shi mr paul azige abaka shi ne wanda aka fara masarautar da shi as a fourth class traditional ruler wato mai daraja ta hudu kenan mai daraja ta hudu kuma ya yi shekara kamar goma sha hudu tukun ubangiji ya dauki ransa daga nan sai ne na kama yanzu ina shekara ta ashirin da uku kenan a wannan kujeran amma ni na fara zo na fara da third class ne daga third class din mai daraja ta uku daraja ta biyu allah ya tamaka yanzu na daraja ta ɗaya to mai martaba za mu so mu ɗan taɓo tarihin kabilar migili kanta hmm. shin kamar ita kabilar migili ya aka yi ne daga ina ita al'ummar migili suka taso kuma suka gangaro suka zo wannan matsayin nasu Al'umma migili sun taso ne daga okari taraba state suka ce sun iso nan ne 12 century hmm. karne ta goma sha biyu su suka zo kafin su yan a lagos suka zo a karni ta goma sha uku su suka taso nasu daga ida bayan sun tashi daga wukari na tamani sun je ta ida kafin su iso nan amma migili dai mutum a karni ta goma sha biyu muna a wannan kasar kuma akwai takardun da aka rubuta Ah, wanda ya nuna cewa an zo an same mu ne a nan su turawa malaka da suka zo sun ce an gane cewa mutanen migili ko kuwa mutanen nan da ake su koro su ne suka rige kowa zuwa a wannan area menene yasa kuka tashi kuka bar ukari kuka gangaro zuwa nan bisa ga tarihi da aka ce mutanen migilin ba su yi yawa ba da lokaci ya yi da za na da daya daga cikin zuriya na su zama sarki ba a yarda ba da ba a yarda ba nan su yan wannan su jukunawa kenan ba da suke ba su yarda ba sai su mutanen migilin suka tashi suka kama hanya suka zo ta nan to da kuka zo ko da yake kace da kuka zo kun zo kusan ku ne ma kuka fara zuwan wannan kasa shin kamar yanzu a wannan masarauta su waye da waye wani irin kabilu ne suke wannan masarauta ko kadai ne mai gidan da kuke nan a'a ai ba da zama mu kadai ba a da zuma na riga na fada na ce su yan mu alagoma sun zo suna nan da su egon zuwa su ake ai ba kabilan da babu ba a wannan area amma su kabilun su sun san cewa migili ne suka fara zuwa mm-hmm. wannan lokaci muna na muna zaman lafiya da sauran kabilu da shike mu masu sun zaman lafiya ne kayan mai mataba kayan maganin cewa ana iya ce muku migili ko koro me bambanta migili da koro ko ya aka aka samu wannan suna guda biyu haka na gode mu dai muna kiran kanmu migili kamar yadda kuka zo da abokin tafiyan kan nan ba zai kira ne koro ba kuma sunan masarautar din namu ma megili ne wanda ba mutumin megili ba shine yakan ce koro wanda ya kamata da mu tone mu ga menene ya kai ga wannan sunan da aka bayar na koro din eh, shine da tambayan an eh. ba haka ba mu kanmu mukan kira kanmu Migili ne akwai bincike wanda wani bature ma ya yi wanda shi karshen ma ya zo ya ce eh shi a ganewarsa ya kamata mutanen nan a kira su migili da suna da su suna kira kansu da shi menene ma'anan migili. kasan kalma daya da turanci yakan kasance da ma'ana da yawa migili kalma migilin nan yana iya ya zama mutum ko kwa mutumin kirki ko kwa sunan kabila ko wani abu amma masu tarihi su suna nan suna juye nasu so ni a nawa sanin suna da an san mu da shi shine migili muna kira kanmu migili amma waɗanda ba migili ba su suna kira mu koro to kamar da wani irin sana'a aka san al'ummar migili da shi na gode mutanen migili abubuwa biyu manya-manya aka san su da shi na farko su mutanen migilin manoma ne kwarai da gaske kuma na biyu a da su ma harba ne mutanen migili da suna zama a kurmi inda suna nan suna farauta da dai sauransu amma an san su a zamanin yanzu da noma ne kamar yanzu ma in ka je a waye za ka gansu suna nan suna noma a wajen in ka je kasar doma ma za ka gansu suna noma a wajen kai kasar nasarawa ma wajen amaku da aka je ka gani su suna nan suna noma sosai a wuri. To kaman wani irin kalubale wannan masarauta take fuskanta ko in ce kuke fuskanta a wannan yanki na ku. Na gode. Masarautar nan kana palace ne na Jemigili inda ya kamata ne ina da zama. Amma saboda eh, gidan sarautan har yanzu ba mu gama gina ba. ina fitowa daga kauye na yanzu aiki a nan zan zauna karbi mutane na daga nan ma na kan sake koma kauye kowace rana na kan dawo na ah, na biyu a ah, nan a geragwa headquarters ba mu da ruwan sha isashe da federal government ta yi kokari dai domin ta ba mu dam amma madatsar ruwa amma har yau ba a gama wannan madatsar ruwan ba madatsar ruwan nan akwai lokacin da yan mata guda uku suka je suna wanka suka je wannan madatsar nan abin ya zama bala'i yan mata nan guda uku sun nutse a cikin ruwa sun mutu ba wannan kadai ba ah, mutane mai gili mutane ne masu son zaman lafiya dama muna da wasu abokan namu abokan zama namu wani lokaci sai a yi tukana wanda ya kan kawo tashin hankali a dama na kan kujeran sarautan an yi tashi hankali ba gare ba dalili har sau biyu wannan abin ya dami mu kwarar da gaske kuma abin da na yi a wannan lokacin na tsaya ne da gaske na gaya masu mutane dinawa da cewa ko menene aka yi masu mu masu hakuri ne an san mu da hakuri da haka su yi hakuri kuma na gode masu jama'an dinawa suka yi hakuri kamar yadda na roke su har wannan abun ya zo ya wuce kamar batu da ya jibanci kamar ilimi da ko hanya ko tsaro shin ba ku da wata matsala akan wannan shani ilimi dai kam mutane namu su ma yanzu sun falka daga barci suna na suna iyakacin kokarin ana sa yara a makaranta kwanan na ma na ziyarci yawancin masarautu da suna karkashi na mm. eh, muka ma mutane su kara sa yara zuwa makaranta kuma ana nan ana iyakacin kokari. To jama'a masu sauraron mu iyakan abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan shirin namu na da ɗan gari a yau da mun tattauna ne da mai martaba Jeremy Gili Dr. Ayuba Agwado Audu wato shine babban basarake na al'ummar Migili da kenan jihar Nasara. Mai martaba muna matukar goriya da wannan zarafi da ka ba mu kai hira da. Na gode. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an jima. madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.